Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba biyu ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da arba'in 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan safiyar kafin mu kai ga rahotanni ga kanan labarai. Trump ya gayyaci shugabannin majalisar dattawa da wakilai na jam'iyyar Republican da Democrat zuwa fadar White House a yau Laraba. An rantsar da sabon shugaban ƙasar Brazil inda ya yi alkawarin magance cin hanci da rashawa da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. 'yan sanda a sudan sun harba barkwanin tsohuwa akan masu shirya zanga-zanga tuka don labarin kenan bayan ko kun jin labarai za ku ji wata tattaunawa da wakilin hassan mai da kaina ya yi da wani shugaban 'yan bindigan nan da suka sace wasu 'yan biyu a zamfara ya aka yi kuka kama hassana da husaina yadda an kama su wani ya kira ya ba shi aiki shi kuma ya biɗi jama'a an je muntai da muka zo aka ɗauko su daga jihar kano kuma mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da ra'ayoyin talakawan najeriya kan abin da suke hasashen gani an cimma a kasafin kuɗi na shekarar 2019 to gaskiya ni ina ganin harkar tsaro saboda dama gwamnatin tarayya akan haka ta fi ba da muhimmanci da kuma harkar lafiya shine nake ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta duba ta gani wajen tsare-tsaren fitar da kuɗin To a yau ne kuma za mu kawo muku ci gaban hira da murya Amurka ta yi da 'yan takarar shugabancin kasa a Najeriya da suka hada da wato shugaba Muhammad Buhari na APC mai mulki da kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Abubakar Atiku na PDP wanda za a kawo a madadin shirin demokradiyya amma duk sai an fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An shiga rana ta goma sha ɗaya da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2019. Har yanzu shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin kasar suke kai ruwa rana kan kudaden da shugaban ya nema na gina katanga akan kan iyakar Amurka da Mexico. 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan sun ce da zarar sun kama aiki a ranar alhamis mai zuwa za su yi maza maza su amince da wata doka da za ta ba da damar a sake bude ma'aikatan gwamnatin waɗanda aka rufe tun a ranar 22 ga watan disamba bara ko da yake babu tabbas ko majalisar dattawa za ta amince da dokar sai dai kudaden da 'yan democrat ɗin za su amince da su a cikin dokar ba za su hada har da kudaden da shugaba trump ke nema na gina katanga ba da shugaban ya bayyana damuwarsa a cikin sakon sabuwar shekara da ya aika ta shafinsa na twitter trump ya gayyaci shugabannin majalisar dattawa da wakilai na jam'iyyar republican da democrat zuwa fadar white house a yau litinin a yau laraban nan domin ya yi musu bayani akan tsaron kan iyakar ƙasar amma abin da ba a sani ba shine ko wannan zai iya kawo warware matsalar bisa abin da ya gabatar na gina katanga domin hana bakin haure shigowa kasafin kuɗin da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat suka shirya zai samar da kuɗaɗen gudanarwa wasu ma'aikatan gwamnati da aka rufe har zuwa watan satumba yayin da kuɗaɗen harkokin tsaron cikin gida za su kai har zuwa takwas ga watan fabrairu an rantsar da jair bolsonaro mai ra'ayin 'yan mazan jiya a matsayin sabon shugaban ƙasar brazil inda ya yi alkawarin magance cin hanci da rashawa aikata laifuka ya kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar an dai rantsar da shi ne a babban birnin ƙasar brazilia a jiya talata wanda tsohon kaftin ne na soja wanda wasu suke kiransa da brazilian donald trump A wani saƙon Twitter, shugaba Trump ya taya Bolsonaro murna inda ya ce Amurka tana tare da shi. Shi ma shugaban ƙasar Brazil din ya amsa masa ta Twitter da cewa da yardar Allah za mu kawo wa mutanenmu wadata da ci gaba. Bolsonaro shine sabon shugaban ƙasar masu ra'ayin riƙau a duniya wanda ya samu mulki sakamakon nuna ɓacin rai da ake yi akan masu sassaucin ra'ayi. A cikin jawabinsa na rantsuwa, Bolsonaro ya yi alkawarin zai sauƙaƙa dokar mallakar bindiga da zai baiwa mutanen kirki izini su mallaki bindigogi da ba da kariya da jami'an tsaro wanda ke amfani da bindigogi da kuma horar da samari domin neman aiki domin su guji bangar siyasa. Har yanzu ana ci gaba da samun tashe-tashen hankali a babban birnin kasar Sudan, Khartoum. kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka harba barkonun tsohuwa akan masu shirya zanga-zanga zuwa fadar shugaban ƙasa domin su yi kira da a kawo canjin gwamnati masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin sun shigo mako na biyu bayan fara zanga-zangar akan ƙarin kuɗin burodi wanda shine abinci mai ƙarfi a ƙasar an kashe sama da mutane 20 a borin da ake kuma neman kawo ƙarshen shugabancin shugaba Umar Bashir na shekaru 29. Gwamnati dole ta kula da tsaro wajibi ne mu aiwatar da ƙa'idojin tsaro cikin gida da muke da su manufarmu ba shine a ci gaba da kashe fararen hula ba amma dole mu ci gaba da kare su da kuma inganta rayuwarsu. ba za mu bari kasarmu ta durƙushe ba kamar yadda wasu kasashe suka yi tattalin arzikin sudan ya durƙushe bayan da sudan ta, kudu ta samu 'yancin kanta ya kuma raunana kudaden da khartoum take samu daga mai sudan tana fuskantar matsalar canjin kudaden waje da samun yawan marasa aikin yi duk da cewa ƙasar amurka ta cire mata takunkuman a kan. harkokin kasuwanci a cikin watan Oktoba shekarar 2017. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu haka gwamnatin Somaliya ta buƙaci wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya Nicholas Haysom da ya fice daga ƙasar. sai dai sanarwar bata ba da wani cikakken bayani ba a ranar litinin da ta wuce ne jakadan majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci gwamnatin somaliya da ta kare haƙƙoƙin bil'adama jami'an somaliya da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin ƙasar sun kashe wasu mayakan alshabab shida ba tare da an gurfanar da su a gaban shari'a ba a ranar lahadi aka harbe mayakan alshabab a garin barde mai tazarar kilomita 300 daga kudu maso yammacin birnin Mogadishu. Muhammad Baballe Hafiz kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. biyo bayan cafke gungun 'yan bindigan zafara wadda suka sace 'yan mata biyu da suka hada da hassan da husaina a dauran eh, wato helkwatar 'yan sandan najeriya ta baiwa wakilin mu hasan mai na kaina damar tattaunawa da kwamandan 'yan bindigar ga rahoton kuma da aiko mana waɗannan gungun 'yan bindiga su goma sha biyu na zamfara su ne waɗanda suka yi garkuwa da 'yan biyun nan hassana da husaina a ƙauyen dauran da ke karamar hukumar zurmi a watan oktoban shekarar da ta gabata waɗanda suka karbi kuɗin fansahar naira miliyan goma sha biyar kafin su sako su daga bisani yanzu dai zaratan 'yan sandan nan da ke yaƙi da masu satar mutane ƙarƙashin jagorancin dcp abba kyari sun yi nasarar damƙe waɗannan gungun 'yan bindiga a maɓoyarsu da ke jihohin katsina da zamfara hedikwatar 'yan sandan najeriya ta ban damar tattaunawa da ɗaya daga cikin kwamandojin 'yan bindigar wanda yaro ne karami dan shekara 28 ni suna na fi usman dan zurmi local government ne mu muna a ƙauye ne zaune muna kusa da masu kinafin din nan za su zo garin mu su yi duk sayayyar da suka yi ta haka ne suka jan ra'ayin mutane har su kai ana tare da su da haka za mu sabu da su har mu kai duk inga sun ka ake ka za ka je kuma duk abin da za su yi suna tura ka ka je ka yi haka kai za su kira ka su duk abin da za su yi za su yi tare da ya aka yi kuka kama hassana da husaina yadda an kama su wani ya kira lo ya ba shi aiki shi kuma ya biɗi jama'a an je mun tai da muka zo aka ɗauko su a ina kuka kama su cikin gida ne aka same su da aka zo mashin shidda ne wasu suka wuce a ƙasa wasu suka tsaya a babura waɗanda suka je a ƙasa suna zo tare da waɗanda yan mata waɗanda na tsaya ga babura ba su shiga kun karbi kuɗin fansa har naira miliyan goma sha biyar me kuka yi da waɗannan kuɗaɗe an zo an kawo kuɗi waɗanda an so kuɗin nan manya sun ce mana miliyan goma ne sa'an nan mu nan sun ba mu kowa dubu ɗari biyar biyar wasu duk basu zo hannun su ba ga abu mun ga ba alheri cikin shi mun tuba mun bari abubuwan duk da gare mu ma haɗa mun ba 'yan sanda sa'an nan muna son mu ba su goyon baya domin jihar mu ta zanna lahiya. Wannan kuma kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya ne Mr. Moshir Jimo ke bayyana cewar an sami manya-manyan bindigogi kilar ak-47 guda shida harsasai da kuma takubba a hannun waɗannan 'yan bindiga kana sun ce suna ɗaya daga cikin gungun 'yan bindigar da ke aiwatar da kashe-kashe a zurmi da ma jihar zamfara baki ɗaya ko a kwanan nan ma sai da gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yari abubakar ya yi bayanin cewar gaba ɗaya 'yan bindigar da ke damun jihar dukkaninsu 'yan jihar ne. Ina son jama'a su fahimta cewa cikin wagga al'umma ce da wannan wannan masifa din. Kuma babban matsalar 'yan waɗanda ke waɗannan wai 'yan ƙasa gani kashi 99 bisa 100 'yan ƙasa nan ne waɗanda dukkan halaka 'yan uwansu. Wannan alhaji magami da aka wanda aka halaka dan aboki shi ne kashe shi. An tabbatar da in eh, yana magami to ƙwarya da suke ci da uba wannan yaron amma shi ne ɗauki bindiga ya halbe shi. Kuma sai da ya ce mashi ɗana ka ne ya ce baba ni ne. Mu ga abu cikin gidan mu kawunan mu ga cikin jikin mu sannan mu koma ya yaɓa mutane wanda shi. Hassan mai na kaina. muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida hassan maina kaina to yayin da aka shiga sabuwar shekarar 2019 inda ake sa ran gwamnatin najeriya za ta kashe kusan naira triliyon tara a wannan shekara idan wato an tabbatar da kasafin kuɗi da shugaba muhammad buhari ya gabatar wa majalisar wasu talakawan kasar dai sun bayyana irin abubuwa da suke so su ga gwamnati ta mayar da hankali a kansu ga dai ra'ayoyin da mahmud kwari ya aiko mana sunana ahmad muhammad gaskiya harkar lafiya da harkar ilimi su ne mafi waɗanda suka aka fi samun matsala a kansu mata a fi mai da hankali a kaiwa saboda akwai feluwa a tattare da su gaskiya da yawa sunana amina adamu gaskiya ni ina ganin harkar tsaro saboda dama gwamnatin tarayya kan haka ta fi ba da muhimmanci da kuma harkar lafiya shine nake ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta duba ta gani wajen tsare-tsaren fitar da kuɗin a san abin da za a kansu. sunana abubakar muhammad to ya kamata a ce gwamnatin najeriya ta mai da hankali akan abin da ya shafi lafiya da tsaro da kuma yanayin rayuwa yanzu da ake ciki to ya kamata a ce shi ma nan bangaren ta duba ta mai da hankali a nan bangaren yau ne ciwon a rayuwa ga ta yi tsada a najeriya kuma shugabanni sun sani shi ma ya sani malamai da sauransu suna dan ba da shawara akan cewa su suka fi kusa da talakawa da haka nan a duba shi ba na bangaren ya kamata a kawo sauki allah ne dai mai da sauki amma su ma dai shugabanni suna nasu Suna na umar salisu a iya tunani na da ya kamata a ce muhammadu buhari a matsayin shi na shugaban kasa ya taimaka ya gyara harkar lafiya abinci da sauransu da haka sunana hamza sunusi ni dai abin da na ga ya fi fifiko a ciki na farko shine ilimi da wutan lantarki da gyaran hanyoyi sufuri kenan abin da ya sa na faɗa haka shine na gani dai a ra'ayina ya cancanci haka yau in aka ce ba ilimi ba komai in aka ce ba asibiti ba lafiya shi ma ba komai duk kuma aka ce ba hanya shi ma ba komai surana murtala muhammad to alhamdulillah kasancewa ta matashi kuma ɗalibi a tawa mahangar babu abin da shugaba ya kamata ya bada fifiko a kai bai wuce bangare na ilimi ba domin dukkan wasu matsaloli da ma za mu iya zayyana wa matsalar tana fama da shi suna damfara da ilimi yanzu a matsayina na ɗalibi mun kai wajen wata biyu da suka gabata malaman jami'o'i suna yajin aiki to wanda misali wanda misali ba shi da inda yana inda zai je to daga nan duk wani gurbataccen tunani sai ya zo masa ya je aikata abin da ba shi ke akwai ba sai ka ji an fara cewa maganar tsaro ta shigo ciki to amma dai aka magance bangaren ilimi a karan farko to duk wasu matsaloli na tsaro da waye da duk wasu abubuwa za su iya shigo ciki za a iya magance su amma matukar aka bar harka ta ilimi aka yi sakani kashi da shi to duk wasu abubuwa na tsaro duk za a ta fuskanta su ba kawai a ɗebi kuɗi a ce an ware biliyan kaza a harkar tsaro ba a'a sai a duba me yake haifar da rashin tsarin wanda za a iya samun amsar a matsayin a amini a ƙarƙashin rashin ilimi to amma dai aka gyara abin da ya danganci ilimi to insha Allah da ala muna sa ran cewa tamkar kaso mafi yawa na matsalolin Najeriya an magance su ta karkashin ilimi sai abu na biyu da nake tunanin ya kamata a ba da mahimmanci akai shine abubuwan raye kasa a zo a zo karkara a zo a gina asibiti a zo a gina titi a zo a ba da mahimmanci a abubuwan da misali zai taba talaka na kasa to bizin ta'ala dukkan wasu matsaloli da suke da ake tunanin kasa tana ci to in Allah da aka ba da fifiko akan wannan abubuwa guda biyu wanda shine ilimi da kuma harkar gina kasa to in Allah da za a magance waɗannan matsaloli zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula. To da ra'ayoyin wasu talakawa kenan akan kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2019. Kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti shida da dare ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a Salamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wannan shiri na musamman da ke gabatar da hirar da sashen Hausa ya yi da 'yan takarar manyan jam'iyyun siyasar Najeriya. Wato shugaba mai ci da na Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar hamayya PDP tsohon mataimakin Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Idan kuna biye da mu, kashin farko na hirar da muka kawo muku ya ta'allaka kan harkokin tsaro. ɗaya daga cikin batutuwa da jam'iyyar apc mai mulki ta yi yaƙin neman zaɓe a shekara ta 2015 muka kuma tsaya inda aliyu ya tambayi alhaji abubakar ko rashin makamai ne ko kuma zuciyar yaƙi ta hana shawo kan ƙungiyar boko haram sai ya bayyana cewa duka biyu domin mutane da yawa suna zato cewa ba ba su kayan yaƙi wanda ya kamata su da kansu ma suna faɗa ba ba su kayan yaƙin da ya kamata da kuma akwai eh, kasuwanci cikin harkan yakin din wajen eh, su manya-manyan sojojin da sauransu duk ana waɗannan zarge-zarge wasu matsaloli na tashin hankali su ne na kabilanci da na addini su kuma a cewa wazirin adama ne shugaban najeriya ya za'a da su to ai kabilanci eh, da kuma kawo addini rashin adalci ne idan shugaba idan shugaba ya yi adalci ya ba kowace bangare ko kuma kowane addini hakkinta yanzu kana jin kan ba a ba su wannan hakkin a babu babu gaskiya babu to ba ni misalin yadda kake ganin ba hakkin ba to bari in baka misali ka dauki shugabancin jami'an tsaron ƙasar nan gaba daya gaba daya kusan wajen mutum ashirin a cikin kusan mutum ashirin ne na watakila mutum ɗaya ne ko biyu daga kudu sauran duk daga arewa ne kuma a ce kusan yawancinsu addini guda to kaga ba nuna adalci a nan ba ina adalci kana jin zaman su yan gefe guda yan addini guda yan kwangwani. matsala ne matsala ne tun da dokokinmu da kuma tsarin mulkinmu ya ce in allah ya baka shugabanci kai ba ma kawai dokokinmu da tsarin mulkinmu ba addini mu ma ya ce kai adalci in allah ya baka shugabanci ba tare da ko bambancin addini ko kuma na kabilanci da sauransu ba mu na musulunci kafin ma a zuwa fara wannan matsalar manoma da fulani aka yi fama da ita a yankuna daban-daban na najeriya musamman galibin rikita na arewa suke faruwa me yasa arewa kawai na abubuwa suke faruwa ne eh to abinda yasa eh, suke faruwa arewa na ɗaya dai arewa kawai ke da filin noma na biyu dabbobi da masu dabbobi kuma duka arewa suke abinda kawai ni ya dame ni me yasa tun da muka tashi tun da aka halicce muka tashi manoma da makiyaya suna zaune tare kuma suna zaune zaman lafiya me ya kawo shi yanzu me ya kawo wannan rashin zaman lafiya yanzu abinda ya kamata kenan mu bincika kawo shi. abinda nake ji ya kawo shi shine akwai sabon rashin fahimta ma'ana mu lokacin da muke ko kuma muka tashi yara abinda muka sani shine ah, sarakunanmu ah, suna iyakacin kokarin su su samu fahimta tsakanin manoma da kuma makiyaya to yanzu an ce daga mai anguwa daga mai jimilla daga hakimi daga sarki bai da abin fada a wannan yanayin zamantakewa din kuma zamantakewa nan abu ne na gargajiya sai aka ce sai kananan hukumomi sai ciyaman ko kansila kansila kuma wani lokaci bai wuce shekara 25 ba ko shekara 30 to bai da um, um, mudauki misali eh, ko experience ne ake cewa da turanci fahimta ko fasaha yadda zai kawo fahimta tsakanin manoma da makiyaya kamar yadda da sarakuna ko ko masu ungunai ko kuma uh, uh, amma a can da ya ake samarwa mutane wurin kiwo kuma manoma ba bata musu gona kiwo ne ne. da yadda ake yi kowace lardi na saniya a arewa tana da filin kiwo ma'ana lokacin damina sai shanu a tura su inda ke kiwo lokacin rani bayan da an kwashe amfanin gona sai a sako su zo filayen da aka yi noma ko kuma gonaki inda aka yi girbi sannan nan kuma su shiga su ci abincin da za su ci to duk wannan yanzu an daina shi to yanzu in allah ya saka zama shugaban kasa ta ina za ka bullo wannan rikicin na manoma da fulani eh, da farko dai zan kira zan sa kira taron shugabannin waɗannan manoma da kuma makiyaya a samu a zauna a fahimci juna daga nan kuma a tsara yadda za a yi a samu zaman lafiya da juna don ba yadda za mu tilas bari kuma mu koma kan hira da aliyu ya yi da shugaban najeriya muhammadu buhari duka mu dawo ga magana boko haram din nan suna samun sa kai hare-hare akan barikokin soja ko kwanan nan sun kai a mutele da sauransu me yasa kake jin suke samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun dan samu rahusa eh to ai juya kan da suke wa mutane kenan da na faɗa ko da yake na ce yawanci yara ake mawa 'yan shekara sha biyar da ƙasa tunda su sojoji ba za su hana mutane a cikin fararen kaya ba mm. su zo su wuce su abu saboda haka su za su je su gaya masu ai ga inda sojojin suke ga kuma yawan su tana ma waɗansu wanda sojoji ne ke aika ko su so musu abinci ko su so musu lemu ko wani abu ba saboda haka irin wannan yaƙi wanda ba da ƙasa da ƙasa ake yi ba yana da wahala kwarai da gaske amma dai su mutanen arewa maso gabas ku je ku tambaye su sun san bambanci tsakanin mu da abin da ke abubuwa biyu kana da damuwa game da rawar da kungiyoyin kasashen waje suke taka domin kwanan nan naji sojoji sun hana wasu kungiyoyi irin su amnesty shiga cikin wannan suna cewa suna taimakawa yan boko haram akwai karin hasken da za a yi kan wannan a'a dalili saboda ni ina duba jarida kan ga jarida amma ba ni da lokacin duba jarida da yawa mm. ina mata kallon kamar eh, littafin hotuna ne in duduba in gani sai in aje su mutanen da suke arewa maso gaba sun san yadda lokacin zafi yadda wurin yake da zafi yanzu kuma sun san yadda kura take da sanyi kuma da daddare saboda haka waɗanda suke kai labari ga waɗannan mutanen ƙasan waje yawancin su zama suke yi ko a hotel-hotel eh, su zanna su kai labari tunda kuɗi za a biya sun suka kai labari su yi waɗannan maganganu amma kamar yadda na ce ku tambayi su mutanen da suke zanne a arewa maso gabas su ga bambanci tsakanin lokacin da muka zo da yanzu. Don kai wata matsala ita ce ta yaƙe-yaƙe da ke faruwa tsakanin manoma da fulani me aka yi zuwa yanzu a gwamnatin nan taka game da kashe wannan wutar. Wannan izgili an kawo batun kabilanci da na addini. har ma a kodin suka ce wai ni ina kama da makiyayan <laughs> na yadda ni ba fulatani ne kuma ina da shanu tun da na tashi har yanzu ana nuna ma hoton ka rage da <laughs> shanun ka to laifi ne um, wahalar da aka samu hmm. shine shigowar sahara da yawan mutane da kuma irin ɓarnar da aka yi matsari irin wanda allah ji kare su sardauna suka yi inda an fidda burtali da makiyaya aka yi dam-dam na ƙasa aka sa famfo mai amfani da iska duk waɗannan wasu da suka zo wasu manya sai suka ɗauka suka mai da su manyan gonaki to mutum yana da saniya ɗari ko hamsin ko metan in ta ci kara da inda ruwa yake sai ta nufi wurin ba za ka iya hana ta ba to an zo an an ɗauki burtali an zo an ɗauki makiyaya shi ya sa abin ya ɓace ai dama can akwai shi to sai suka kawo shi a nan addini to amma mutanen da aka kashe ake kashe a taraba a zamfara sun fodin da ake kashe a taraba da benue a jimla su mm, to amma kaji izgili sai kurin a rika cewa wai sha'anin addini ne sha'anin kabilanci ne wannan tsohon abu ne kwarai da gaske kuma mutane sun ba su so su san irin tafiyar gaddafi yadda aka kashe shi ya kawo masifa a afirka balle afirka ta yamma saboda lokacin shekara 43 da ya yi yana shugabancin wannan ƙasa akalla shekara 20 cikin 43 ya ɗauki matasa daga mali da burkina faso da niger da nigeria ya koya masu yadda za ba a koya masu kuma sai da za su yi halbi su kare shi saboda abokan adawa shi na ƙasar shi to suna kashe shi dama sun san waɗanda abokan adawa suka kama na kamawa suka kashe sauran suka gudu da makamansu su ne wasu suka zo wurin boko haram su mutanen eh, eh, akalla benue sun san makiyayan najeriya ba su ɗaukar komi fiye da sanda a da a da sai ko oh, adda wani bin su sari itace su ba dabbobinsu amma sai ga waɗannan su iya amfani da bindigar zamani. To sai ku kasance da mu ranar Lahadi a shirin zaɓe ko naɗi domin jin abin da ya bambanta waɗannan 'yan takara da kuma dalilansu na nema ko kuma neman ci gaba da shugabancin Najeriya. Yau dai a nan za mu ja birki. Yanzu a madadin Aliyu da dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fata za a gudanar da zabukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri. To madalla sai a ci gaba da sauraren sashen Hausa da murya Amurka domin jin ci gaban waɗannan hirar da ake yi da shugabannin nan. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo labarai a takaice. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ba da ƙarin haske cewa ya fahimtar da aka samu tsakanin ƙasar sa da Amurka a cikin shekarar 2018 watakila ba za ta ci gaba ba a cikin wannan shekarar na ta 2019 yayin jawabin murnar sabuwar shekara da ya saba yi Kim ya ce zai yarda a sake gudanar da wani taro tare da shugaba Donald Trump amma ya buƙaci Amurka ta sassauta takunkuman da ta saka mata. Kim ya yi gargaɗi idan Amurka ta kasa cika alkawuran da ta yi wa duniya kuma ya kasance ta ki cire mata takunkuman da matsa mata lamba akan da Koriya ta Arewa hakan zai iya tilasta tilasta mu gano sabuwar hanyar kare kanmu a matsayinmu na ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare muradun ƙasarmu. mu yawancin jawabin da ya yi na sabuwar shekara ya mayar da hankali ne a kan tattalin arzikin kasar da ya taɓarɓare da kuma burinsa na inganta rayuwar mutanen kasar wanda babban aiki ne da kusan ba zai yiwu ba idan aka takaita harkokin kasuwancin koriya ta arewa. To madala da takaitattun labaran ne muka kawo shirinmu na wannan safiyar sai can da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana kenan za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai da rahotanni da sakonni da kuka aiko mana. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu wato iyalan Abba Muhammad Ali za su aure da rasu Khadija Abba Ali da kuma an gunta Najibullah Haruna Ibrahim. wanda za a yi a ranar asabar a masallacin alfurkan da ke nasarawa kano to allah ba da zaman lafiya ya sanya alkhairi yanzu a madadin ma'aikatan sashi hausa da muryar amurka musamman ma wato muhammad hafiz baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da injiniya mu na wannan safiyar wato john ellison baba ya kuma ne ke sallama da ku sai an jima. Afrique. Le monde aujourd'hui.